yanzu haka dai masana haka tsaro da ma kungiyar addini sun fara mai da martani game da sabbin hare-haren da ake samu a Najeriya inda kungiyar Izala ta kyawun taron manema labarai inda ta yi da Allah wade game da sabbin hare-haren da aka kai a Jos da kuma Fatoskum a jihar Ladi wanda ya ja asarar rayuka masu dimin yawa kungiyar ta bakin shugabanta a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ta ma zargin cewa waɗannan hare-haren fa da wasu manufa ake kai su don haka ne ta ce dole gwamnati ta tashi tsaye su koyan ƙasa su bada haɗin kai an yi targeting ɗin shugabanninmu malamanmu saboda haka a ga cewa an ainihin wato far mana cikin watan azumin ramadan wannan abu ne abin bakin ciki wanda duk suka shirya wannan muna roƙon allah ya tona musu asiri kuma gwamnati ta shigo ciki a yi kokari a gano suwa suke ɗaukan wannan mataki me yin wannan to ka kashe musulmi ka kashe wanda ba musulmi me kake nufi saboda haka wani abu ne ake kokarin a haɗa. ko da yake kawo yanzu ba wata kungiya da ta dauki alhakin waɗannan hare-haren da ake dangantawa da boko haram to sai dai kuma nazarta na maganin dole fa jama'a su masu kula wajen gano masu mugun nufi a cikin al'umma malam ladi musa wani manazarci ne haka tsaro ya yi ƙarin haske dangane da yadda ma za a gane dan kunan bakin wake abin da kamata jama'a su lura da shi da sun ga wani mutum ya zo duk da ke wani lokaci kamar inda irin wannan taruka ya zama taro ne wanda ke kowa ina zuwa ba a jika saurin abu amma ya kamata ya zama cewa waɗanda duk in aka je wani taro na jama'a to ya zama an sa ido sosai kuma waɗannan mutane mutane ne waɗanda yake in aka lura da kyau za a iya gane su na farko shi ne su waɗannan mutane dama suna da ɗabi'a na barin eh, gemu haka a yamutse to in za su kai irin wannan harin sukan yi yawanci in aka lura da aka same su zaka cewa sun a gemu a fuskan su babu gemu wato sun aske shi kuma shi gashi in ya a jikin mutum lokacin da aka aske ga cewa lallai askin nan ba a da yin shi ba wa'annan alamun na cewa an cire gashin nan saboda fatan wurin da gashin take ta sha man da ainihin fuska za a iya gane wannan na biyu kuma mutum ne mutane waɗanda yake inda suka inda suka hara wato za su kai su tada din za a kawai suke fuskanta ba sa wage-wage ba sa magana da kowa kawai abin da suka fuskanta shi za su yi kuma sannan kuma yawanci za a ga cewa tun da suna dauke da wani abu a jikinsu walau shi a jaka ne ko wani abu sai wuki da su a jaka ne su lura da abin da suke rike da shi ko kuma su daura a cikin za a ga cewa tafiyan nasu dole tafiya ne wanda yake ba na mutumin da yake ba ya dauke da wani abu ba akwai alamun cewa suna dauke da wani abu sannan kuma tafiyan nasu cikin sauri sauri sauri ne suke yin shi to irin wayannan abubuwa a akari da su da kyau sosai sannan kuma wajen sa kaya kayan da suke sawa a jikinsu dole in saboda abin da ke jikinsu dole za a ga kayan ya dan daga saboda mutumin da yake da kiba in ka kalle shi akwai ko kalle sauran gaban jikin za ga cewa mai kiba ne ko bai ba amma rigan da ya sa zai zama ta ɗan daga saboda abin da yake da shi ko take dauke da shi in mace ce ita dai sabar gwamnati kamar yadda mataimakin shugaban Najeriya ya Yemi Osibanjo ya bayyana a zan zantawar da ne da shi a makon jiya ya ce ba gwamnatin su da gaske take wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta 'yan Boko Haram. The assumed office was to go round to all of the border all of the countries around our borders who are involved in the, in the fight in the collaboration against the massive scourge of Boko Haram. Bari na faɗa maka shugaban ƙasa ma da gaske yake shi yasa tun karɓar mu mulki ya fara rangadin ƙasashen da ke da hannu a wannan lamari wanda hakan ne ma yasa aka mai da cibiyar yaki da boko haram zuwa maiduguri kuma ai sojoji suna samun nasara a yanzu a cewar mataimakin shugaban najeriya yemi osibanjo fata dai shine allah ka ƙarshen wannan matsala ko a samu a rage yawan rayukan da ke salwanta ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya